jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka ta alwahada a farkan tv channel youtube da muke kawo muku shirye-shirye da suka shafi magungunan gargajiya ilimtarwa fadakarwa, da kuma nishaɗantarwa mu na yau zai kasance ne akan ciwon ido da dan allah za mu kawo muku ingantaccen magani wato na ciwon ido so da yawa muna samun complain daga mutane wasu su kawo mana complain cewa suna fama da ciwon ido sun yi magani sun yi aikata wancan maganin amma har yanzu suna fama da ciwon ido wani lokaci za ga cewa idonsu su ba sa gani ne sosai da idan mutum na daga nisa ba za su iya gane shi ba wato suna gani dishi dishi kenan wani lokaci kuma za ga wasu ba za ma su iya karatun misali mu ce ba za su iya karanta alkur'ani ba sai sun matso da qur'anin kusa da su sosai ko kuma ba za su iya karatun wani nobel ko wani takarda na boko ko wani dai takarda haka da ake karatu ba za su iya karanta ba sai sun yi kusa da ido wasu idon su ne ke ciwo wasu ja yake yi wasu kuma kwantsa yake yi ganin irin wa'annan complaint din muka ga cewa ya dace mu maku darasi akan maganin wato ingantaccen maganin ciwon ido domin al'umma su amfana don haka muna roƙon arzikinku da idan kun ga wannan bidiyo ku duba daga ƙasan wannan bidiyo za ku ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu idan kenan ba ku riga kun mana subscribe ba sai ku danna wannan alamar subscribe din za ga alamar ƙararrawa ya fito sai shi ma ku danna alamar ƙararrawa wannan zai sa muna sanya sabon bidiyo akan abin da ya shafi lafiyarku magungunan gargajiya a sanar da ku da haka muna roƙo da ku danna mana wannan subscribe din mun gode kar ku manta ku yi wannan bidiyo saboda akwai wasu na nan suna fama da matsala na ciwon ido amma ban san me ya za su yi su magance wannan matsalan ba a sannan kuma ku yi sharing din shi wato a facebook da whatsapp sannan ku yi likin din shi saboda yawaita jama'a su samu domin kuwa mafifita a cikin mutane shine wanda yake amfanan da waninsu khairun nas manyan fa'an nas wannan yasa muke fito muku da irin wayannan bidiyo muna gaya muku magunguna na gargajiya fi sabilillahi maganin ciwon idan da muke son muku bayani a wannan bidiyo mai sauki ne gayan wato sauki sosan gaske cikin kankanin lokaci za ka iya haɗa shi kuma ga kuma ana biyan bukata don mu mun ba mutane da yawa sun dace sun mana godiya sun ce lalle maganin nan nayi a abu biyu ne rak za ka nema wajen haɗa wannan maganin na ciwon ido na farko za a nemi ma'o zanzam wato ruwan zanzam kenan kowa ya san amfanin ruwan zanzam mun yi wasu bidiyo akan ruwan zanzam mun faɗi ba'idojin su to zamzam akwai magunguna da yawa da ake haɗawa da ruwan zanzam idan kuna bibiyan channel din za mu ci gaba da kawo muku in kuka dubi bidiyon mu na baya za ku ga bayanai yadda amfanin zanzam yake wato zanzan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a zamzam lima shurbalahu ita ruwan zanzan duk abin da kai niyya kasha ana dacewa don haka sai ta zama Eh, ruwa ce da ake amfani da ita na waraka ga jama'a saboda haka ana samun waraka da amfani ta hanyar amfani da ruwan zanzan to ya za ka haɗa wannan maganin ciwon ido shine na ce ka nemi ruwan zanzan bayan ka nemi ruwan zanzan sai ka nemi dabino a dabino shi ma mun san sinadari ne da yake da abubuwa sosai na amfani ga ɗan adam saboda haka idan ka nemi dabino kwaran cikin za ka cire na dabino a fahimta kwaran dabino za a cire za a tara su su kai kaman guda goma ishirin ko kuma wani abu makamanta ka. idan aka tara su to za a ƙona shi ne wannan wato kwayan dabino dan a sa shi a wuta sai ya kone ya zama kamar gawayi idan ya bakin ne ya zama kamar gawayi sai a fitar da su daga wuta sai a zo a niƙa shi idan aka niƙa ya zama gari to sai a nemo wancan zanzan da na ce a samo sai a zuzzuba shi cikin wannan wato gari din kar a sa mai ruwa yayi yawa a sa dai yadda dai zai zama ruwan zanzan din ya jika shi yana da kaurinsa bayan an jika shi da ruwan zanzan to sai a sake shanyawa ma'ana za ka shanya shi wurin da wani abu ba zai zo ya zubar da shi ko kuma ya lalace bayan ka bar shi yana shan iska kila idan da yamma kai kafin sahi za ga ya sha iska sai a ɗauko shi a ƙara niƙa shi sai ya niku sosai ya yi laushi ta yadda zai ya zama kamar kwalli to sai a ɗauke shi a nemi abin sa kwalli kenan sai a rika shafa shi kaman kwalli wasu akan haɗa shi da kwalli idan aka ga dama idan kuma ba gana mashi kanshi za a iya mai da shi ya zama kwalli din to sai a rika shafa shi da safe da yamma da safe da yamma idan ana amfani da shi na ɗan ƙanƙanin lokaci sati ɗaya sati biyu ko kuma fiye da haka da izinin allah fa za a samu waraka gani zai karu gano zai yi kyau duk wata cuta da kwayan cutar da take idan ka da izinin Allah wannan maganin zai kashe wannan kwayan cuta za a samu lafiya za a ji daɗi don haka idan kun ji daɗin wannan bidiyo ko kuma kuka yi amfani da wannan maganin kuka ji daɗi muna roƙon arzikinku kuma na addu'a lalle muna bukatan addu'o'inku kar ku manta ku yi shiyarin wannan bidiyo saboda wasu suna nan suna fama da wannan matsalan amma kuma ba san maganin ba su ma su ji su karu Ah, sannan kuma ah, kuna iya yin comment ko ku yi tambaya kuma muna ajiye namban wayan mu ga wanda yake da wata lalura yake so mu masa ƙarin haske insha Allah mu masu hidima ne gare ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku kasance cikin ƙoshin lafiya